barkamu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da ashirin da uku ga watan jimadal afi hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta yi daidai da goma sha hudu ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake haɗuwa mu a wannan masallaci inda muke karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na fadilatul shi a doktor sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi karatunmu na hisnu muslim ya da hudu insha Allah muna madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji da kuma abin da za mu ji a nan gaba muna cikin babi da ke magana akan addu'a'u بعد التشهد قبل السلام الدعاء da ake yi bayan an gama tahiya kafin ayi yi sallama mun karanta addu'in da dama da malam ya kawo a ƙarshen wannan babi mai albarka mun karanta addu''i har guda goma wadda da ikon Allah a yau za mu tashi a na goma sha ɗaya haka ne? ok za mu tashi a na goma ku? wadda muka yi a baya na ƙarshe shi ne allahumma yi as'aluka ya ku? na'am mai bi ilmi targhib shi ne muka tsaya na takwas kenan za mu tashi a na tara za mu tashi a na tara insha Allah ce na tara daga cikin addu'o'in da ya tabbata a sunna ana karantawa bayan an gama tahiya kafin a sallame sallah shine wannan addu'a fadin cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله لأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي innaka antal ghafurur rahim wannan addu'a ya tabbata a cikin sunan na imam an-nasa'i Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi hadisi mai lamba ta 1300 cif cif a cikin sunan nasa'i daga wanda ake da sahabi da kira mishdan bin al-adra mishdan bin al-adra sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabi'ai da yawa sun rawaito hadisi daga gurinsa kamar hanzara al-aslami kamar raja bin abi raja al-bahili kamar abdullahi bin shaqiq duka sun rawaito hadisai daga wannan sahabi din ya rasu a lokacin khalifancin muawiya bin abi sufyan Allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare su baki da yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dakhala al Ya yace lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya shiga masallaci ila rajulin qad qada salatahu wa huwa yatashahhad sai ga wani mutum a cikin masallacin ya idar da sallah yana tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da shi ya idar da sallah kuma yana cikin tahiya fa qala sai wannan bawan Allah ya ce Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim wannan bawan Allah ya faɗi wannan a cikin tahiyarsa yana faɗa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce qad ghufira la qad ghufira la qad ghufira la har su uku manzon Allah ce tabbas an gafarta masa tabbas an gafarta masa tabbas an gafarta masa an gane kaga sunna takririya kenan ko mutum ya yi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da shi cewa abin da ya yi daidai wannan addu'a ta kunshi kalmomi da yawa masu girma sosai da sosai mutum ce Allahumma ya Allah inni as'aluka lallai ni ina roƙonka na miƙo ƙoƙon bara ai ablubu ina nima ina roƙo daga gare ka me yasa nake roƙonka bi annaka al ahad so da Allah kai ne kai kadai al-ahad wanda ba shi da na biyu kai ne al-wahid kai ɗaya ne al-ahad wanda bai da na biyu an gane ku so da wahid a larabciyar yana da isnan ko amma al'ahad ne da wata kalmar da za a ce to wannan shi ne na biyun al'ahad. to shi Allah maɗaukakin sarki al ne kuma al'ahadu? shi shi ɗaya ne ko bai da na biyu shi sa nake roƙonka kuma kai ne as-samad as-samad maluma suke cewa ma'anar as game da ibn mas'ud ibn abbas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa ma'anan as-samad as-sayyid alladhi kamula fi su'dudihi والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي كمل في عظمته والحليم الذي كمل في حلمه والعليم الذي كمل في علمه والحكيم الذي كمل في حكمته ya ce ma'anar asamad shi ne mai mulki shugaba mai mulki wanda ya cika 100% a mulkinsa mai daraja wanda ya cika 100% a darajansa mai girma wanda ya cika 100% a girmansa mai tausayi wanda ya cika 100% a tausayinsa mai ilimi wanda ya cika 100% a iliminsa gwani wanda gwanin cewarsa ya cika cif 100% babu rage babu kari wannan duka siffa ce ta Allah duka ya yana cikin siffa ne as-samad as-samad shi yasa in ba hausa zai fassara as da Hausa sai ya ce wanda kowa ke da bukatan komai a gurin shi shi kuma bai bukatan komai a gurin kowa an fahimta ku so da shi komai naci ya fita amma duk wani wanda ba shi ba duk abin da aka bashi yana da wani yana da wani abu da yake nema ƙari akan wannan abin da aka bashi an fahimta ku yau shine ne as-samad ce to ina roƙon ta so da kai ne alwahidul ahad as-samad wanda zai buƙatan komai a wajen kowa amma kuma kowa yana da bukatan komai a gurinsa kuma shine allazi lam yarid wanda bai haifa ba wanda bai haifa ba Allah madaukakin sarki bai da da bai da da shi yasa ma Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am yayi tambaya anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ce Allah ya kunu lahu walad ya ma za a ce yana da ɗa walam takun lahu sahiba ba da mata Allah wa khalaqa kulli shay Allah shine halicci dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi matsani ne akan dukkan komai a Allah madaukakin sarki bai da ɗa bai haifa ba an gane shi yasa maluma suke cewa فسوى سبحانه لم يلد لأنه لا يفنى إذ لا شيء يلد إلا وهو فان بائد لا محالة Allah madaukakin sarki bai da ɗa, so da shi bai ƙarewa, shi ne alhayu, an gane, duk kuma abin da yake haihuwa to ana za a waye gari ya zama shi ma ba shi. Duk wani dalilin da zai sa mutum ya so shi Allah bai da wannan dalilin. za ka so da in ka tsufa ya taimake ka kila in ka mutu ya maka addu'a kila wanda za ka sa shi wani abu abin da kai ba za ka iya yi ba to wane ne Allah ke da bukatar shi babu koda babu koda an gane Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Isa alaihi salatu wassalam daga uwa babu uba saboda ne Allah ce naj'alahu ayatan lin nasi wa rahmatan minna ko Allah ce mun yi haka ne saboda mu maida shi ya zama aya ya zama dalili zai kara tabbatar maka cewa akwai Allah kuma Allah nan ne iko ne akan dukkan komai kuma in saboda annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya halitto shi babu uba wannan shine dalilin da zai sa a ce Allah shine mahaifinsa to ai annabi Adam ya fi cancantan wannan sifar shi da babu uwa babu uba ai hawwa'u ma ta ce shi cancanta ita da ta zo daga uba babu uwa wanda al'adance namiji bai haihuwa ko ba ga bane sauran akwai wanda saboda wannan ne zai sa a ce dan Allah ne to annabi Adam shi fi cancanta a ce dan Allah na na hawwa ta fi cancanta a fara kiran su ‘ya'yan Allah kafin a zo kan annabi Isa alaihi salam. Amma Allah ya yi ne so da ya nuna ƙudurarsa da ikonsa. Allah ce alahu ayatan lin wa rahmatan minna to Allah madaukakin sarki lam yalid kuma wa lam yulad ha kuma shi ba haife shi ba sura'il Allah madaukakin sarki laysa bi muhdith ba fararren abu bane huwa ka'inun awwalan wa abadan tun babu kowa yana nan kuma zai kasance lokacin da babu kowa sanan walam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani babu wani wanda kishiya ne kini ne na Allah madaukakin sarki la nazira lahu wala mafila lahu لأنه المنفرد وحده بصفات الكمال والجلال والعظمة باب ولون ديك تمكاز الله sarki. سركي باب ولون مثال سئر مثال الله ليس كمثله shay'un babu wani wanda ke kama da Allah shi Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ne ya kaɗaita a siffofinsa na cika da kamala da girma da daraja fala tambagil uluhiyatu illa lahu baya halatta a bauta mu a bauta mu a bauta wa kowa sai shi wala tasluhu al-ibadatu li ahadin ghayruhu ba wata ibada da ta inganta da ta Allah ya yarda a yi ma wani in ba shi ba shi ne al mufari an gane ku suraka ina roƙonka ne ya Allah so da ka ɗauki waɗannan sifofin Allahumma inni as'aluka bi annaka Allahumma inni as'aluka ya Allah an bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad walan ya kullahu kufuwan ahad duk wannan kirari ne yake ma Allah tukun sai roƙo me roƙon an tagfira li dhunubi ya Allah ina roƙonka saboda ka cancanci waɗannan sifofin abin da nake roƙo a wurinka ya Allah shine ka gafarta mun zunubaina addu'an kenan amma kai wancan muqaddiman akai wancan gabatarwa Sha Allah ina roƙonka ka gafarta mun zunubaina innaka antal ghafurur rahim so da lalle Allah kai kai ne al-ghafur mai gafara ar-rahim mai isar da rahamansa zuwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa an fahimta ku da wannan addu'a da waɗannan gwalagwalan yabo da ya Allah a take manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce qad ghufira lahu tabbas an yafe mishi an gafarta mishi an gafarta mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai har so uku ya tsara tabbatar cewa fa tabbas fa ya gafaran nan da ya nema da ya yi Allah da waɗannan kalmomin yabo din Allah ya masa Allah ya yi masa kashi kaga ya kawata mu ma mu koya an gane ku la'alla mu ma in muka yi Allah madaukakin sarki ya dube mu da idan rahama ya gafarta mana an gane ku اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم الدعاء قومة شيني بانا يشي فدن شوى اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار الله أكبر wato الدعاء إن dai الدعاء شي ذاتي ka yi da kalmomi الله ko ka koyi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba wata kalmar da za ka yi amfani da shi sama da wannan ka duba irin irin yabo da aka ma Allah a wannan addu'a Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم duka wannan gabatarwa ne duka wannan kamun kafa ne duka wannan sharan fage ne duka sai mutum ya addu'a Allah inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar ina roƙonka aljanna kuma ina neman ka tsare ni daga shiga wuta. Rashin ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. hadisi na ya tabbata daga Anas ne dan mari Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi hadisi na cikin sunan na Imam Abu Dawud hadisi na 1495 yana cikin sunan na Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala shine hadisi na 1299 Anas dan mari Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه كافرنا يتي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تسنشي زوني تارد من الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجل قائم يصلي muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi kuma ga wani mutum shi kuma sai yana sallah falamma raka'a wa sajada wa bayan da yayi ruku'un sa yayi sujada ya zo ya yi tahiya bayan da ya gama tahiyarsa kafin ya sallame da'a sai addu'a faƙala fi du'a'ihi da ya zo yin addu'an sai ya fara a cikin addu'ansa sai ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa ant al-mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار wannan bawan Allah yi wannan addu'an annabi sallallahu alaihi na zaune da sahabbansa yana gama addu'an Ya ce qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama li ashabihi sai manzon Allah sallallahu ya kalli sahabbansa ce musu A bi ma da? kun san da me wannan bawan Allah yi addu'a kun san girman addu'an da yayin nan qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa su suka fi sani Ƙwale sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi bi yadi magana ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa laqad da'a Allah bismihi al-azim tabbas wallahi ya kira Allah da sunansa mai girma alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta wanda in aka kira shi da wannan sunan yana amsawa kuma aka roke shi yana bayarwa aga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yami sai da rantsi shi na rantsi da wanda raina yake hannunsa ya kira Allah da sunansa wanda yake mafi girma wanda in aka kira ki da shi yana amsawa kuma aka roke shi da wannan sunan yana bayarwa so da ya ce ni Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar ce ya Allah inni as'aluka lallai ni ina roƙonka ina miƙa ƙoƙon barata zuwa gare ka bi anna lakal hamdu saboda godiya gaba ɗaya naka ne ya Allah godiya gaba ɗaya naka ne kai tafi kowa cancantan a gode masa la ilaha illa anta babu abun bauta bisa cancanta sai kai wahdaka la sharika lak kai kadai babu abokin tarayya tare da kai ba wanda za hada shi da kai wajen wajen wajen wajen al-mannan ya Allah kai ne mai kyauta da kari suka ce ma'anar almannan ai azimul mawahibi wanda ya kowa girman kyauta ya badi a samawati wal ardh ya wanda ya kaji halittar sammai da ƙasa ya zal wal ikram ya ma'abocin girma da daraja ya hayyu ya ƙayyo ya wanda yake rayayye wanda baya mutuwa al mu tsayayye wanda baya durƙusawa baya gajiyawa inni as'aluka al janna ya Allah ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar ya Allah ina neman ka tsare ni daga shiga wuta duka wannan wannan kamun kafar yana yi ne duka saboda ya roƙi Allah aljanna kuma za Allah sallallahu alaihi ya roƙi Allah da sunan da in aka kira shi zai amsa kuma in aka roƙe shi zai bayar indirectly kamar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mana wannan sahabin ya samu ne ya samu aljanna to kai ma ka yawo iman ba dole sai a sallah kadai ba ba dole sai a tahiyya kadai ba duka waɗannan addu'o'i za ka yi su ko ba a tahiyya ba ko da a wajen a wajen ne za ka ringa yi اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار الله مدعوك تنسل شيء صاب مبادئ نبو مشاء لا كما شيني نكر شيء لما لي صابه ما لي شيني فلن اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد wannan shi mana daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwaɗaitar da mu da mu rinka yi bayan mun gama tahiya kafin mu yi sallama اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن يتبتع أتكن حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي أنا كنت أبو عبد الله أبو عبد الله أنغاني ya yi ya musulunta a shekaran da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira a shekaran ya musulunta kuma yana cikin sahabban da suka halarci buɗe khaibar suka halarci fatuhu makka duka yana yana ciki shine a cikin sahabban da suka rasu a kasan khurasan shine na ƙarshe shine sahabi na ƙarshe da ya rasu a ƙasan khurasan a khurasan suka ce ya rasu hijira na shekara 62 ya rasu ya bar duniya ana kiransa buraida bin al-hasib kuma ana kiransa da abu abdullah sahabi ne jalil kuma imamu abu dawud ya rubutar da hadisin a cikin sunan ɗinsa hadisi na 1493 imamu nasa'i shi ma ya da hadisin hadisi na 180 sahabi burairu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji wani mutum yana cewa Allahumma inni as'aluka anni Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da ya faɗi wannan kalman فقال في من ذن الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب من ذن الله صلى الله عليه وسلم في مش للي كي ولن مهم كاكرا الله مدوكتين سركي لسوننسا ودن أنكرا سينا أمساوا كما أنرو إيشنا بهيرو شاء اللهم يا عم إني أسألك للي إنا روحانك bi anni ashhadu saboda lallai ni na shaida cewa annaka anta Allah cewa lallai kai ya Allah kai ne Allah kai kadai kai ne kadai ka tantance sunan Allah Saboda babu wani suna irin Allah Allah ce hal ta'lamu lahu samiya ce ni na ce da lallai kai kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bauta bisa cancanta sai kai al-ahadu famadu kai ne kai kaɗai A famadu wanda yake kowa ke da bukata zuwa gare shi ko bai da bukatan komai a wajen kowa alladi lam yalid wanda bai haifa ba wa lam ko ba haife shi ba walam yakun lahu kufuwan ahad kuma babu wani wanda yake daidai yake tamka wanda ya zama kishiya ga Allah madaukakin sarki sai wannan addu'an, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas abin da ya roƙa za a bashi abin da ya roƙa za a bashi to waɗannan su ne addu'o'i guda goma sha ɗaya da Malam Sa'id bin Wahab al-Qahtani ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min alkalin kitabi wa sunna waɗanda suka zama ingantattu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana yi bayan an gama tahiya kafin ami a sallama sallama to abu na ƙarshe shine to bayan an gama tahiya kafin mutum ya sallama sallah bayan waɗannan addu'o'in shin ya halatta mutum ya yi wani addu'a kuma ko dole sai dai a kan waɗannan da lafuzan da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ku maluma suke cewa ya halatta mutum ya yi wani addu'an ba ya a kan waɗannan ba in za a yi la'akari da umum gamayyan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya faɗa cewa in ka gama tahiya ka zaɓi abin da ya maka kyau na daga addu'o'i ka roƙi Allah annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce to la'akari da wannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mutum zai iya yin wasu addu'o'in daban waɗanda ba wannan ba amma kuma da sanin cewa waɗannan ɗin su suka fi daraja so da su suka fito daga bakin annabta su suka samu tam na annabta an fahimta ku kuma ka lura addu'o'in tun da muka fara za ga addu'o'in kusan duk wani abu da mutum ke bukata sun kunsa a cikin wannan wannan addu'a an fahimta ku yawwa rana za ka iya yi amma kuma ka tsakaita a waɗannan sun inganta to daga cikin addu'o'in shine maluma daga cikin abin da suke koyawa mutane suke koyawa mutane shine abin da malai rinka tambaya tun da muka fara karatu hasibni hisaban yasira so ba ba nafsi bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana cikin abin da maluma suke so da ba kowa bane zai iya hada larabcin da zai kira Allah ya roki Allah da shi an gane da wannan maluma suke koyarwa suke koyarwa shine hadda wannan lafazin na hasibni hisaban ya tsira Allah kamar hisabi hisabi mai sauki haka shi ma addu'a ne mai muhimmanci Allah madaukakin sarki ya samu gani wallahu ta'ala a'lam da muka fara daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله